sa kuma mun gode ma Allah kamar yadda muka roƙa cewa idan alkhairi ne Allah ya mana idan ba alkhairi ba ne Allah ya canja mana da abin da ya fi alkhairi to mun tabbata bi izinin lahi wannan Allah ya amshi addu'ar mu kuma bi izinin lahi masu kallo da sauraron mu barkanku da sake saduwa kenan a wannan tasha ta mu mai albarka tashar da take zakulo muku sai har labarai daga faɗin duniya ba na kanzan kurege ba har yanzu dai muna gida Najeriya inda muke kawo muku batu daga kanan dabo bayan da kotun kolin najeriya ta yanke hukunci na ƙarshe kuma ta tabbatarwa da wato abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp gwamnan jihar kano najeriya har ila yau kuma bayan wannan wato hukunci dai jama'a dai sun tofa albarkacin bakinsu kwatsam kuma bayan wannan hukunci manema labarai sun tattauna da wato nasir yusuf gawuna na jam'iyyar wato apc mutumin wato da ya samu nasara a kotuna guda biyu kotun wato sauraron korafe-korafen zaɓe da kuma kotun ɗaukaka ƙara duk dai ta tabbatar masa da nasara sai a kotun koli ta yi mi'ara koma baya ta tabbatarwa wato da abba kabir yusuf na jam'iyyar wato npp da haka ne dai za mu kawo muku wato hira ta musamman da nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc Nasir Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC ya ce fata na ga Abba ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa. Bayan yanke hukuncin kotun kolin Najeriya kan shari'ar zaben gwamnan jihar Kano wanda ya tabbatar da nasarar gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NPP. BBC ta zanta da abokin takararsa wato na jam'iyyar APC Dr. Nasir Yusuf Gawuna kamar yadda za ku ji wato wannan wato tattaunawar da ta kaya da manema labarai da suka wato yi masa tambayoyi kamar haka. Ma Allah yinsa kuma mun gode ma Allah kamar yadda muka roƙa cewa idan alkhairi ne Allah ya mana idan ba alkhairi ba ne Allah ya canja mana da abin da ya fi alkhairi to mun tabbata bi izinin lahi wannan Allah ya amshi addu'ar mu kuma bi izinin lahi Allah zai yi hikimarsa za mu ga alkhairi abin da za mu mai da hankali a kai shine mu yi ta yi wa Allah subhanahu wataala godiya ko mu ci gaba da wato na daidai in kira ga masoya cewa kowa ya sani cewa Allah shi ne mai yi kuma shi ne wanda ya yi wannan kaddara kowa ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa ya samu salama ya yadda cewa Allah shi ya yi wannan al'amari dukkanin shugabanni abin da ya kamata dama kenan idan aka bi abu wanda yake na shari'a aka zo aka ce an kai ƙarshe aka yi ko kuma aka yi tun ma kafin a je kotu aina mai fatan alkhairi kuma yanzu ma abin da muke addu'a Allah ya sa ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa saboda yanzu an tabbatar masa da cewa shine gwamnan jihar Kano saboda haka me nake so duk wanda yake yana da kishin al'ummar jihar Kano in ya zo yana nema a cikin duk wani wanda zai nemi irin wannan al'amari abin da ya kamata ya yi shine ya yi addu'ar cewa kowane ne ya zama ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa saboda haka abin da muke shine muna addu'a ga shugabanni baki ɗaya tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa matakin wanda yake kansila cewa idan allah ya bashi ta kowane hali ne allah ya masa allah ya sa ya zama shugaba na gari mai adalci ga kowa kuma ya zama na cewa allah ya zaunar da jihohinmu da ƙasarmu lafiya. Sakona ga al'ummar jihar Kano shine mu zauna lafiya kuma mu zama mutane masu da'a akan al'amari wanda ya shafi tarbiyya ta 'ya'yanmu wanda shine abin da yake akasari abin da yake damun al'umma kuma muna kira a ci gaba da addu'o'i shi Allah baya kuskure kuma Allah shine masanin komai a ci gaba da addu'a cewa Allah ya zaunar da jihar mu lafiya ya zaunar da ƙasar mu lafiya kuma ya kawo mana inganci na rayuwa da arziki mai ɗorewa idan ka bibiyi abin da ya faru a magana kotu kowa ya san nasir gawuna ya san abin da ya faru a baya da kuma jawabin da na yi kuma wanda ku ne bbc muka hira da ku inda jam'iyyar mu ta shige gaba ta tafi kotu muka je kotu kuma har aka yi wayannan hukunce-hukunce saboda haka a yanzu ma allah ne ya yi kamar yadda ka faɗa a kotu ta farko muka sami nasara a ta biyu muka sami nasara to da aka zo yanzu wannan ta uku duka mun yadda Allah ne ya yi babu yin wani banda yin Allah wani al'amari da muka shiga na siyasa da kuma rayuwa dukkanta gaba ɗaya ga kowane mumini musulmi ya san cewa addinin musulunci hanya ce ta rayuwa gaba ɗaya ta ɗan adam saboda haka addu'a nake yi nake kuma ci gaba da Allah ya tafiyar da rayuwarmu a bisa abin da yake na daidai kuma ya ci gaba da taimakon mu kamar yadda ya taimake mu a baya kuma muna kyautata masa zaton bi iznin lahi zai ci gaba da taimakon mu mun gode mana masa duk wanda ya san nasiru gawuna ya san makomar mu tana gurin Allah subhanahu wataala